Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake haduwa ta cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare tare da ni Abida Shaibu Baraza daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar yadda kuka saba a yau Juma'a, rana ce da muke baku damar bayyana mana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya a fannonin rayuwa daban-daban kama daga tattalin arziki tsaro lafiya da sauransu yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka tukun shashi hausa na muryar faransa da fatan kowa ya gari lafiya muna godiya da kuke bamu wannan dama kowane ranar juma'a muke isar da sakonnin mu zuwa ga shugabanninmu na afirka sunana imrana madaha bako kuma ina magana da ku ne kai sai daga birnin accra ghana a isar min da wannan sako zuwa ga shugaba john ramani muhammad kwanakin baya ya kai ziyara a garin buko inda ake fama da yaki eh, yakin sarauta to muna kira da shugaba john ramani muhammad ya yi kokari ya shiga tsakanin wa'annan kabilu guda biyu saboda al'umma na cikin mawuyacin hali wasu bangare wani bangare na kabila da ke yakar juna sun hana motoci shiga cikin garin buko domin a kai ba al'umman garin buko abinci muna kira da gwamnati da ta yi kokari ta kawo karshen wannan yaki karshen ra'ayi na kenan sunana bala yaro ma da jihar zamfara tarayyar najeriya so ina ma dukkan allahirin musulmai murna da saukowa sallar juma'a ubangiji allah ya karba muna ina kira ga gwamnatin jihata ta zamfara da kuma gwamnatin tarayyar najeriya su ƙara zage damtse domin su yaƙi ta'addancin da yake faruwa a jihata ta zamfara misali idan ka ɗauki gari na na mada akwai ƙauyuka da suke cikin tashin hankali wanda har yanzu shi wannan gari na wani mada yana cikin barazana idan ka ɗauki abin da ya kama shemori gidan kare gidan kwabo manya ɗan biri wa'annan mutane suna cikin tashin hankali a satin nan da ya gabata mutanen nan sun shiga wa'annan garuruwa sun ci karensu babu babbaka duk da dai wa'annan 'yan sa kai suna ƙoƙari iya ƙoƙarinsu su amma muna ƙara kira ga mahukunta da wa'annan abun ya shafa su ji tsoron Allah su gane mana ce Allah ya damƙa musu duk rayuwa ɗaya da ta salwanta ƙarƙashin mulkinka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye ka ya ka da ya aka yi wannan rayuwa ta salwanta su ya zama wajibi su ji tsoron Allah su kawo ƙarshen wannan matsala wa'annan mutane da ake suke wa'annan ta'addanci an san inda suke ba baki ba ne an san mahaifansu an san yan uwansu an san duk guraren da suke huda to muna roƙon gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha su ji tsoron Allah su taimaki al'umman da yake wannan yanki domin a samu a kawo ƙarshen wannan matsala. na ibrahim ya wankin hula a garin mai godi a kimma jihar neja memba amarin matasan afirka reshen jihar neja dubun gaiso mu gare ku ma'aikatan gidan faransa bisa ga dama da kuke ba mu da albarkacin bakin mu sannan muna jinjina ga dukkanin masu bibiyar ku mazan ku da mata da kuma zan mu da mata yan gwagwarma yana musu fata alkhairi hakikanin gaskiya kullum na samu dama tunatarwa ce ga gwamnan mu umar bago bisa ga alkawarin da ya mana na aikin hanya haɗi da wata aikin wutar lantarki wanda ya mana yayin ziyarar shi da ya kawo garin ibbi da fatan mai girma gona ba zai manta da wani alkawari ba sannan kuma sai faɗakarwa ga ainihin su malamanmu masu son su tare a game da alkur'ani to wallahi su kiyaye kada wajen kwaɗan abin duniya kuma su rasa rayukansu ko kuma su rasa imaninsu saboda halin da muke ciki wannan taron ba shi ne mafita ba. Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa mai albarka mai farin jini. Mai magana Alhaji Maki Am Ali Fazzawo ya wa Malam Dauda Gumi Local Government zamfar State. Gidan rediyon Faransa ina son ku isan min da saƙo na Na barka da sallah ga ilahirin musulmin duniya baki ɗaya. Allah ya amsa ibadun mu. Allah ya maimaita mana kada a manta da yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam dama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kawata wuraren zaman ku a can lahira ko a can aljanna da yi min salati in ji annabi Muhammadu to musamman yau juma'a a ƙara ƙoƙari ga yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan rediyo Faransa mai albarka mai magana Bashar Garba Duka Maje jihar Sokoto garin Lokal Government. Gidan rediyo Faransa yana son ku miƙa min sako na zuwa ga jajirtaccen dan majalisa mai kishin al'umma ta bashir usman gorau wanda yake wakiltar gada da gwaranyo a majalisar wakilai ta najeriya bisa ga ayyukan alheri da yake ma al'umma ta wanda yake wakilta ubangiji allah ya saka mishi da alheri allah ya bashi abin da yake nema allah ya kare mana shi gaban shi da bayan shi mun gode mu al'ummar duk ila duk amaje muna godiya bisa ga aikin hanyar da yake muna na gode Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbin Najeriya. To yau Juma'a rana ce ta mu Muna matukan farin ciki da jin daɗi da samun gidan rediyon FM a garin Yawuri a nan cikin jihar Kebbin Najeriya. Sannan muna taimai martaba sarkin Yawuri Dr. Zayan Abdullahi Murna game da samun wannan gidan rediyo. Saboda a zamanin sa ne aka wannan gidan rediyo. Shi kuma Alhaji Abdullahi Yalwa Yawuri da ya sanadin wannan gidan rediyo to Allah ya saka mai da alheri. Da ƙarshe yan halitta ya ce wanda ya sanadin alheri to ya samu lada da duk wanda ya amfana da wannan aikin alheri wanda kuma ya sanadin sharri to ya samu zunubi ga duk wanda ya kata wannan zunubi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa RFI. Ina muku fatan alheri da fatan kuna lahiya kamar yadda muke alhamdulillah. Kuna magana da Alhaji Mabasharu Kullama. Lalle ni a yau Juma'a ina da kira ga mahukunta da magabatan kasashen mu biyu eh Niger da Najeriya. Su raba kansu da mutane eh, masu cece kuce da yawa wanga hice yayin wanga hice jin daɗin rayuwa ne wannan duka. Alhamdulillah. Eh mai da hankalinsu da haɗa kansu da yanda muka taso tare Allah shi sa ta naɗe duka duniya gaba ɗaya muna tare shi muke fata babu abin da zai raba Nijar da Najeriya don su san da wannan ko da bature ya zaka ya iske mu tare to kuma kas su yi sake don zawo bature ta sa mu rabu ina yi muku fata alheri ku huta lahiya. Suna na Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar tare tarayyar Najeriya a tare da ni akwai dan uwa ya haya danno azai har ma da aboki na Hassan Adamu Lafiya da ke can Edo State har ma kuma da Haladi Bobi Collector da ke nan cikin garin Fataskun muke muku fatan alkhairi fatan an wani lafiya. To kamar dai yau take Juma'a rana ce ta mu kuma za mu yi amfani da wannan dama wajen kira ga talakawa 'yan Nijar da kuma 'yan Najeriya yanayin yadda dangantaka kusan ake so ta yi tsami kamar yadda wasu daga cikin shugabanninmu ko kuma 'yan siyasa suke so su farraka tsakaninmu irin wannan al'ada dai da muke da ita na zamantakewa da kuma zumunci na shekara aru-aru to kada mu bari dai su yi amfani da kwakwalenmu wajen cusa mana ƙiyayyar junanmu. An san dai Nijar da Najeriya ɗan juma ne da ɗan To amma wasu dai daga cikin shugabanni ko kuma 'yan siyasa ɗin kamar yadda na bayyana suna ƙoƙari su kawo farraka tsakaninmu. To fatan mu dai Allah ya sa mu ci gaba da tafiya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kada mu rika amfani da maganar wawayen cikin ɓangaren Nijar da Najeriya wajen kawo husuma a nan Najeriya ɗin. Domin shigowa ko neman damawa da kai a cikin shirin, za ka iya tura mana da saƙo ta lambar wayar mu kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma ta shafinmu na Facebook a Arafai Hausa. bari mu je ga ra'ayi na gaba. Sashen Hausa Radio Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim Metreda daga nan shawu karamar hukumar birnin kudin jihar Jiga kamar yadda yake bisa al'ada ranar Juma'a rana ce ta mu ne muku godiya da irin wannan dama da kuke ba mu ina son amfani da ita kuma yau domin isar da sakon jinjina da fatan alkhairi ga rundunar sojan mu ta Najeriya musamman bangaren Operation Fansar Yamma wanda suke yaki da ta'addanci a jihohi na Arewa maso yamma muna musu fatan alkhairi ganin cewar wannan sati da muke cikin sa sati ne wannan yake cike da nasara musamman a bangaren sojojinmu na fansar yamma wanda suka samu nasarar tarwatsa tungar shahararren dan ta'addan nan wato Bello Turji wannan ya hana jihohin arewa maso yamma zaman lafiya to muna fatan alkhairi muna addu'ar ubangiji Allah ya kare wayannan sojoji jagoranci kwamanan nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara ranar juma'a rana ce tamu zan yi amfani da wannan rana domin mu yaba ma mai girma shugaban karamar hukumar mulkin shinkafi alhaji ibrahim musa sarkin dawakin shinkafi bisa kokarinsa na haɓaka ilimi a wannan karamar hukuma ba shakka sai ma ɗalibai forms na shiga jami'o'i da ya yi da kuma biya ma ɗalibai marasa ƙarfi makarantu su je su karo ilimi a manyan makarantu da ke cikin wannan ƙasa gaskiya abin a yaba ne kuma muna fatan zai ɗore da haka. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu rp hausa mai magana mustapha wanda aka fi sani da gwani daga nan jihar maradi common ison gida sareku barka ku da wanga lokaci barka da wannan rana ta juma'a zan tofa albarkacin baki na akan wannan cece kuce da ke tasowa kalubale ga shirin ɗaya bayan ɗaya niger nigeria farko dai wannan ias da suka haido wannan fasfo nasu muna musu fatan alkhairi kuma ubangi allah sa gaba dai gaba dai allah sa ubangi ya kawo ɗaukaka wannan kungiya ta mai zaman kanta a cikin afirka don saboda waccan kungiya ta ecos kungiya ce ta turawa kenan ga ita ce tasu ta kansu suka kawo ta abin suka yi niyya za su iya yi a ciki sai mu ci allah karfafa allah abun ya ƙara musu sauran ƙasashe wanda ba su gane ba ma gane su kuma cikin ta. Madalla duka-duka kuma a nan shirin namu na yau zai da sa'aya a madadin ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da ku masu saurare sai mu na wannan rana Hassan Alhassan Suleja ni Abida Shaibu Baraza da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya.